وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata bakwai ga wata ramadan shekara ta 1444 ko da uku hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul mu'minun wanda yau insha Allah muna zama na zama na hudu kenan ko zama na biyar eh zama na biyar a cikin wannan sura mai albarka muna yi wa Allah godiya dangane da ni'imar ruwan sama da muka samu a wannan gari mai albarka a wannan juma'a mai albarka Allah ya sa ruwan ya zama mai amfani gare mu kuma ya amfani dabbobinmu da halittu gaba ɗaya waɗanda ba su samu ruwan sama ba Allah ba su ruwa a muna cikin bayani dangane da a irin abinda Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake kansa da shi kan cewa shi bai da ɗa kafirai sun danganta masa yana da ɗa Allah ya ce lahu min waladin wa ma kana ma'ahu min yadda da korewa ya ce kuma babu wani Allah bayan shi mana ya nuna shi shi kadai ne kuma ya nuna da akwai wani Allah ba shi ba to da an samu jayayya a wajen mulki da sarautar kuma kowa ya yarda cewa ba a sarki guda biyu a duniya ma a cikin mutane da haka Allah ya kore wa kansa samun abokin tarayya ko shiriki ko sa'a kuma ya ce shi ne alimul gaibuwar shahada ana amma ya shirko masanin gaibu masanin fili kuma ya ce ya ɗaukaka dangane da barin abin da kafirai suke haɗa shi da shi wajen bauta daga ƙarshe yayin da allah Ta Baraka ta'ala ya sanar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama cewa zai saukar da azaba ga waɗannan kafiran tun da ba su yi imani ba kuma ya ba su hujjoji kamar yadda muka karanta a baya amma duka sai ya na lilla suke cewa to amma sun isi imani sai Allah ya sanar da manzan Allah cewa zai saukar musu azaba ko dai annabin yana raye ko kuma annabin bayan ya bar duniya amma Allah ya yi alkawari sai ya azabtar da kafiri da mushriki Allah ka raba mu da kafirci da shirka to sai kuma Allah ya sanar da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yaya zai yi addu'a Allah ya kubutar da shi daga wannan azaba ko da Allah ya kaddara ya saukar da azaba ga kafirai annabi yana raye mana ko da Allah ya rubuta annabi zai ga azabar da za a yi waɗannan shirkai to Allah ya nuna masa ya faroki Allah ya kare shi don kada wani abu ya shafe shi to shine Allah yake cewa wa qur rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما ma ما الرسول رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون شيني الله دشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم قل ربي كشيا وبنجينا إما تريني ما يؤذون kalmar turiyan ni a fi'ili ne mudari mabniyun ala al-fathi turiyanni mabniyun ala al sai ma din ita kuma maf'ulin bihi ne wannan ra'adin basariya ne ta'addat li maf'ulaini bi wasitati al-hamza kenan saboda ga an ciro ta ne daga ara arruba'i ara wadda take ruba'i ce sai kuma ya mutakallim ita ce maf'ulul awwal sai kuma ma almausula ita ce al-maf'ulu as-sani abinda ake nufi kul ayyuhar rasulul karim faɗa musu ya kai wannan manzo babba mai karanci ya rabbi in tubni'ani wa turiyani al'adaba alladhi tawaqqati bi haula al-mushrikina idan har ka kaddara ka nuna min shine turiyanni idan ka nuna min azabar da kai alkawari ga waɗannan mushrikai da suke faɗa da kai to fa ka ya ilahi ina roƙonka ya mahalicci na Allah na Allah ta ji an ni kariban lahum fihi kar ka sanya ni ma in zama ina kusa da su a cikin azabar nan ko kusa da su Allah ka nesanta ni wa abi'inni an ha'ula'il qawlil mushrikeena adh-dhalimin ya Allah ka nesantar da ni daga waɗannan mutane mushrikai azzalimai hatta la yusibani ma yusibum dan kada azabar da zai shafe su ya shafe ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbas yana karkashin kariya da kulawa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ba zai taba hada shi da azzalimai wajen azaba ba ko mushrikai wajen azaba ba hina yanzilu bihim al'azab yayin da Allah yake sauka musu da azaba sai dai ita wannan aya ta zo da wannan addu'a ne don ta nuna ta nusantar da mu ta nuna mana kuma an kawo ayar ne wato liziyarati tawaqqi wato a kai matuƙa wajen ƙoƙarin kiyayewa sannan wani ta'alimin mu'mini na Allah ya amanu maka Allah don a nuna wa mu'mini karfa su aminta da makarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi wato kullum mu'minai bayan Allah an ya luzu da'iman bi himahu su rinka neman Allah ya kare su da karewarsa zai iya yiwuwa a saukar da wata azaba wasu ake nufata kai kuma ya zo shafe ka sau da yawa Allah yana saukar da wani abu saboda zalunci masu zalunci amma idan azabar ta sauka sai ga ta shafi kowa to shine annabi yake cewa ya ubangiji in har ka kaddara za ka yi musu azaba ina raye to ka nisan da ni to kada ma ka sa ina kusa da su dan kada wannan azaba din ta shafe ni idza ja al bala'u malamai suke cewa ya ummu salih wa talib idan bala'i ya zo to yana gamawa ne da mutanen kirki da na banza gaba daya mun ga da yawa Allah yana jefa mutane cikin wani yanayi na matsi ne saboda azzaliman cikinsu da marasa gaskiyan cikinsu da masu ha'incin cikinsu da mayaudaran cikinsu da masu cin amanan cikinsu amma ba duka mutane ne suka zama mutanen maza ba ta dalilin waɗannan mutane maƙwarnata sai Allah ya saukar da tsada sai Allah ya saukar da rashin zaman lafiya sai Allah ya saukar da fari da rashin yalwar abin hannu sai Allah ya saukar da tsoro da firgici amma idan wannan masifar ta zo duk da na lissafa muku sai kaga ta shafi kowa da kowa ba wanda ba shi shafa ba me yasa saboda sunnar Allah ne idan ya saukar da azaba irin wannan sai ga ya shafi kowa shi sa aka ce idan kun ga azalimi yana zalunci to ku riƙe hannunsa ku hana shi zalunci amma tabbas halin da ake ciki wallahi wasu ne suke jawo wasu ko fitnatan la nan ladina zalamu minkum khassa qur'ani yace ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba wai za ta samu azzalimai ne a cikin ku ba kowa da kowa idza ja albala'u yaqumu salihu fattari yanzu mai kwana yana sallah mai yin azumi litinin alhamis ya mu da mai biyayya ga Allah wanda baya shirka baya bid'a mai karanta qur'ani mai imani da Allah mai girmama ubangiji mai da'a wa Allah da mazansu da matansu ai suna nan da yawa ba su ba amma akwai wanda baya cikin tsadar nan da ake fama da ita akwai wanda ya kubuta akwai wani malami saboda wa'azinsa shi wahalar da ake baya ciki yana ciki akwai wani yaro saboda yarintarsa da karancinsa shekarunsa cewa ba littafi a kansa halin da ake ciki na matsi bai shafe shi ba ba wanda baya shafa to shine musibar idan wani yayi barna a wannan duniyar sai kaga barnar ta zo ta shafi hatta wanda bai san hawa ba bai san sauka ba shi yasa halin da ake ciki wasu ne suke jawo wasu kuma abin ya shafe su wasu haka za su mutu cikin wannan wahala cikin wannan damuwa cikin wannan matsi cikin wannan rashi yau abinda ya fi karfin abinda ka fi karfinsa yana nema mai ya fi ƙarfinka wani abu na zuciya a garin nan baran na siye shi dubu fi takwas ba da na tura na ce a siyo min shi aka ce naira dubu goma sha tara ɗari biyar amma bara a azumi a irin wannan lokacin na siye shi dubu takwas da wani abu amma da nace a ce mace aka ce dubu goma sha tara ɗari biyar ko siya ko bai za a shekara ɗaya naira dubu goma sha tara menene bai ninka kuɗin shi ba me baya tsada numfashi ne kawai bai ninka kuɗinsa ba inda shi wannan na Allah ne Allah ne ke ba da shi daraktin amma shi ma da hannun mutanen nan suke da sun ƙara mai farashi wallahi ko ruwan saman nan da Allah yake saukarwa da a hannun mutanen ne yake su suke bayar da shi da farashi wallahi da sai sun ƙara mana kuɗi bana to ku duba yadda al'amura suke akwai abubuwan da haka kawai tsabar muguntan 'yan kasuwa keta suke ƙara mai kuɗi mutum kawai zai zo ya goge rigarsa da babbar rigarsa ya juya kai sai ce na mai da kuɗin suga kaza ko na mai da kuɗin taliya kaza ko na mai da kudin kaza kaza haka ake kara kudin abu abubuwa sun ninka na sa wani ya sai mun wake na ba shi naira dubu tara a garin nan a nan kasuwar na ce zai tambaya mu nan ruwan wake ya ce mana naira dubu talatin da wani da ina zage-zage ya ɗan ƙara mun ɗaya ɗari biyu ɗari uku na ina ta faɗa yanzu dubu talatin da wani ina talaka zai shiga jero naira dubu ashirin da wani abu waken soya naira dubu talatin da wani wanda sai da ke wajen dubu arba'in buhun shinkafa na bature naira dubu kusan nawa ashirin da biyar ashirin da kala da takwas ma dawa ma Allah ji kanta da ba damuwa aka yi da ita ba ita ma ta yi zuciya ita ma ta hada wani ya ce ita ma yanzu yanga take yi ta yi kuɗi kuma neman ta aiki abubuwa na masarufin rayuwa duk sun fi ƙarfin mutane kuma sai ka kasa gani daga ina ne wallahi duk wannan mana azaba ce ubangiji yake yi mana ko za mu yi ƙoƙari mu koma ga kayan suna tsada ga kuma kuɗin suna ƙaranci babu kuɗin abinda mutum zai kifa sai ya wayi gari sai ya yi da gaske duk mutane ka rinka ganin su a gigice me suke nema abin da za su sa a baki yanzu ba ma maganin wai a tara kuɗi a tara aji a a'a yanzu a samu a rufe asiri a tsallake yanzu idan mutum ya gama yi wa yaransa ɗinkin sallah sai na alhamdulillah na sallami ya'yana ni kan ko ban yi ba ba komai ɗinkin sallah tsumma fa kawai tsumma da za ka yi wa yaro ɗinkin sallah saboda tashi hankali na gama shi nawa za ka sai mai takalmi nawa za ka sai masa yaji nawa za ka biya kuɗin ɗinkin su nawa za ka yi masu kula ya'ya nawa ka tara nawa kake da su ina babanka mai kamata ina mahaifiyarka mai kamata suturar da mutane yau za su sa nema take ta gagare su ci gaba a kai yi a to Allah ya raba asiri buɗe baki sahur kawai shi kenan ko da zage-zage zai buɗe baki ka maki <laughs> ko ba ka bari ba amma yanzu tashin hankalinsa da za ga gonakin nan ga sunan iya ganinka ga daji amma ba zai nomu ba saboda ba ka da ugun da zaka noma shi ba ka da takin da zaka noma shi ba ka da karfin da zaka noma shi amma akwai daji wallahi kuma akwai fari kuma akwai ruwa jeji shi nan na banza har wasu ma suna shiga su kama mutane su ɓoye su a ciki kaga ai akwai daji <laughs> amma ba kuɗin noma so duka waɗannan idan ku lissafa ku haɗa abin da ya kamata mu yi shine mu yi ƙoƙari mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah da shugabanninmu da talakawanmu gaba ke daya waɗancan da suka ƙaryata Allah manzon Allah suke ta jayayya da shi ya faɗa suka faɗa Allah ya gaya masa sai ya musu azaba to shine manzon Allah yake cewa Allah kare shi shi dai kada Allah haɗa shi da su to shi yasa malamai suke cewa akwai lokacin da duniya za ta zo wallahi na kabari wallahi sai ya fi wanda yake raye jin daɗi wallahi sai mutum ya zo wucewa gindin kabari ya ga kabari a kwance ya ce ina ma ni ne a kwance a nan saboda bala'in da za a fuskanta Allah kiyaye Allah ubangiji kar ka kai mu wannan lokaci ta sa mu cika da imani to shine Allah yake da shi wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun lalle mu a bisa nuna maka abinda muka yi musu alkawari na azaba ai mu masu iyawa ne bayanin ne ne kamar kudratin lahi ta'ala allati la ya'jizuha shay'un bayani ne akan cikar kudurar Allah da babu abin da yake gagarar kudurar Allah ni dai shawarar nake baka karka yadda kai 0!" zero a duniya zero a lahira don magana ta gaskiya ga wannan rayuwar ba wani daɗi ake ji a cikin ta ba Allah ka tambayi wanda kake tsammani yana jin daɗin ya gaya maka me jin daɗin sai ka ga Allah ya tara maka dukiya da mulki sai ya shaidaniyar mata ce ta gana ma mata nawa suka sa wa mazan su hawan jini yanzu in ya je ita za ta yi ta gasa shi lai malam in ta tashi mu rashin mutunci karfe sha biyu rubutu asibiti yanzu da yawan mu akwai wanda kullum sai sun sha kwaya baka isa ba wallahi ka jera kwana uku baka jefa kwaya ba dan ku in kai kwana uku nan baka sha wata kwaya ba to akwai damuwa ba mamaki a ɗauke ka a kai ka ganin asibiti akwai wanda kawai gaba ɗaya rayuwarsa yadda ka san ruwan sha kullum sai ya sha shi to sai ya sha kwaya suna nan kwayoyi kala kala kuma ga su da cike da side effects suna da illolinsu dan duk ƙwayar da aka ce kullum kullum sai ka sha ta to kuma sai ta rinka maka illa ta wani bangare a gangan jikinka idan siyasa kake yi kafin ka samu mulkin tashin hankali ba ka iya barci kana nema ya za a tare can ya za a tare can kaga dai an ce a kwana ko a miƙe a sallah kiyamul laifi, su dai ba kiyamul laifi za su yi ba tsabar lissafi ne kawai yaya za a yi tsallaka mu ci yanzu haka wannan shekarar haka za su lallaba ta Allah ya sanya za su kai ta ana ta mikin ana kulle kulle ba wani wanda ya isa yana kan wata kujera ya kwana ya bacci ya wani shari kuma yana neman ya daɗa haurawa saboda abokanan gaba da yan adawa yana ta ganin ana ta buga fastoci na barkan ku da azumi muna muku fatan alkhairi ce to wannan wataƙila shi zai mana illa a gigishe a tsorace saboda ana neman dawwamin mulkin da sarauta to idan an hau ma ba a hankali bai kwanta ba ya za a hada ya za a mai da abin da aka kashe kudaden da suka watsa muku suka zuzzuba muku kai ci caccaka kamar kaji ya za a dawo da su bayan an yi shekara ɗaya shekara biyu to an fara zage-zage a rediyo mu ba a mana komai ba to ya za a yi kaza ya za a yi kaza haka ba duk rayuwar haka take ya zama lokacin za ga talaka miskini mai cin tuwon masara miyar kuka da wake a ciki na rantsi da Allah ya fi irin waɗannan mutanen kwanci hankali da bacci lafiyayye dan zai iya kwanciya a kofar gidansa wallahi sai an tashe shi asuba saboda tsabar kwanci hankali wancan ku sai ya zabga wa kansa allura ma yayi bacci akwai wanda sai ya jefa kwaya kafin ya samu yayi bacci to haka Allah yake jarraba mutane a duniya malam idan dukiya ne mutum yake nema sai ga bashi da hutu ga kuɗin yana da shi amma yana ta neman kuɗi. yau yana can ya buga can yau ya fada can mota ta tafi kaya bai dawo ba yau wancan kayan an yi oda yaya aka yi yaya kaza dinsa yaya mai ake ciki yaya za a yi kaya faraki kaza zai yi kaza yanzu kayan mu na kaza a wani yaro na ya cinye mu naira miliyan 227 ya zan yi da shi kaza kaza yau muna rikici a kotu yau wani kaya na ya ya tsaya kaza yau kwastam sun rike min kaya yau ka kullum babu zaman lafiya ba kwanci hankali a haka ake rayuwa fa wasu kuna ganin su ne da riguna a jiki kuna sha'awar su amma wallahi wato azabtuwa suke a cikin su so duka wannan in kun haɗe kun tattare su shine me ya fi kamata mutum ya yi ya zauna lafiya ya Allah shine kawai saƙon Allah ya ce mu masu iko ne mu nuna maka abin da muka yi musu alƙawari ay nahnu na ya Muhammad ala tila'ika ala itla'ika ala al lalai a a'adnahu lahun za mu iya nuna maka azabar da muka tanadar musu sai dai wata hikima da mu muka sani in ji Allah ba mu nuna maka azabar ba za mu jinkirta har zuwa lokacin da muka ga dama sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa inna ala an nureka ma na'idhum laqadirun sai ya bashi addu'a yace masa me zai yi na mana? idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله ودوكين سركي يا نونا مسا شي إيكو نيدا ني دا sarauta يانونا isa ya nuna masa wato azabar da ya tanadar waɗannan amma hikimarsa ta sa ya jinkirta sai lokacin da ya ga dama ya yi musu wannan azaba sannan Allah tabaraka ta'ala ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya zai yi abin da ake ce da shi a tiryakin nafi wato fi mukhalatati annas yaya annabi zai bi wajen mu'amala da mutane sallallahu alaihi wa sallama shine ya kyautata wa wanda ya munanta masa wannan shine tiryaki da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai wahala kwarai da gaske mutum ya rinka cutar da kai kai kuma ka kyautata masa al-ihsanu ila man asaa ilaika ka kyautatawa wanda ya bata maka me yasa dan ka jawo hankalinsa ka mayar da adawarsa ta zama sadaka fata'udu adawatuhu sadaqa wa bugduhu mahabba kaji kana da maki kana da abokin gaba wanda baya son ka ya sa ka a gaba ya dame ka ka nuna kai ba adawa kake da shi ba ka kyautata masa ka bayar da gabar ta zama abokantaka fushin da yake yi da kai ka yi ƙoƙari ka mayar da fushin ya zama soyayya idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kenan kamar yadda Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim a cikin wata aya ya maka mummuna kai masa ahsan ka masa kyakkyawa har ya zamanto wanda yake akwai adawa da fada da kiyayya tsakaninka da shi ya zama masoyi da kai da shi amma wa ma yulqaha illa illa alladhina sabaru ba wanda zai dauki wannan wasiya ko wannan khasla ko wannan tabi'a ko wannan sifar ta kamar da abokin gabanka dole ya zama masoyi ko kiyayyarsa ta zama soyayya gare ka sai wanda suka yi haƙuri suka jure illa alladhina sabaru wanda suka yi haƙuri ala anan nasi wajen cutarwar mutane suka yi musu mu'amala da jamili ma'a isda'ihim ilaihim alqabiha tare da su suna jefa masa mummuna amma shi kuma yana nuna musu ko yana jefa musu kyakkyawa ya jefe ka da dutse kai kuma ka ci kwaikwaya fura ko yam balls mai kyau ka jefa masa ya cafke ya cinye kai kuma ya fasa maka kai amma ya laƙaha illa zuhanzin abin ba mai samu wannan sai mai babbar rabo a duniya wato da lahira su a nan gurin yan uwana musulmi a babban wato wata hanya da Allah ya nuna manzo Allah ta siyasar zamantakewa shine haƙuri da abokin gaba akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su kamar haka dole ne mutum da zai taɓa yiwa ya rayu bai da abokin faɗa ba ko abokin gaba ba abokin gaban nan ko dai kana yi da shi yana yi da kai ko kuma shi yana ta yi maka gabar amma kai baka san ma yana yi ba to wannan ya fi sauƙi. Allah ya taimake ka wani yana ta gaba da kai baka ma san yana gaba da kai ba ka ci ka sha ka yi baccin kalami lafiya kana harkokinka to sanin abokin gaba damuwa ne mutum ya zo ma ya gane wani abokin gabansa ne wani abokin gabansa wannan mushkila ne saboda za ka yi ta damuwa in ka gan shi sai ka cino in ka ji ɗuriyarsa sai ka cino ko kiliya ko sai ka tuna amma a ce yana ma gaba da kai baka san ma yana yi ba sai ka ce alhamdulillah ni ba ma san yana gaba da ni ba to kuma dole ne rayuwar nan da kuke gani Allah da yi mu ɗabi'ar mu mutane rashin haƙurin mu ya sa muna gaba da junan mu akan abubuwa da yawa to ka yi ƙoƙari ka rage wa kanka yawan abokanan gaba wannan shine siyasar zama kada mutum ya zama mafaɗaci mai faɗa mai jayayya aladdul kisam wancan kana faɗa da shi wancan ma kana faɗa da shi wannan ma baya shiri da kai wancan ma baya shiri da kai a'a za ka sha wahala gaskiya ko da ku kai ne mai gaskiya akwai wanda ake yin compromise akwai wanda ake haƙuri akwai wanda ake mantawa da shi akwai wanda ake nuna ma ba a san yana yi ba akwai wanda in yayi din sai a kyautata masa a wuce wurin so duk wanda yake da dama in yana da abokanan gaba guda ashirin to yayi kokari a cikin shekarar nan ya rage su su zama guda biyar a sauna lafiya da mutane shi ya fi. amma wallahi dan adam ya sa ka a gaba yana faɗa da kai to zai iya fantar da kai wannan gama garin mutane ma fa ballantana shugabanni ko 'yan siyasa ko waɗanda suke sarauta ko suke shugabantar mutane musamman wanda yake neman ƙuri'a wajen mutane ai sulhu a haɗa kai shi ya fi alkhairi da a rinka zuwa ana yarfan baƙaƙen maganganu ana faɗa da juna Yasa za za ga su akan maslaha su ta duniya suna iya haƙuri da junansu suna faɗa da junansu amma su ga sun sulhunta saboda biyan buƙatar su ta duniya ya haƙuri da wani yana faɗa da shi ya san wani baya son sa amma za su iya haɗa kai ko su haɗa baki a fili a zahiri don biyan buƙatar su su tsallakar da jam'iyyar su ko a taimaki wani don a samu wata biyan buƙata to me yasa mu kullum za mu yi ta tarawa kanmu abokanan gaba me yasa mai da'awa mai karantarwa mai wa'azi zai ta tara wa kansa abokanan gaba a'a a yi kokari a rage yawan su kuma a nemi Allah ta ta Allah ya baka raba kan sharrin aduwi da yawa manzon Allah ya sha yin addu'a da sallarsa ta dare yana roƙon Allah cewa Allah Allah ka raba mu da sharrin aduwi abokin gaba da muka sani da wanda bamu sani ba maza ko mata na fili ko na koye ƙanana ko manya za ka ga mutum ya sa ka a gaba wallahi azimin malam kana bacci shi baya bacci saboda kai akwai da yawa masu wannan ɗabi'a yaya za a tayar da kai idan ɗan kasuwa ne kai ya za a kifar da kai idan mai mulki ne kai ya za a rasa maka a haramta maka wannan kujerar ya za a sa maka a sa baƙin jininka a fuska da idan mutane yanzu da yawa daga cikin abubuwan da suke faruwa a ƙasan nan na rashin zaman lafiya ɗin nan da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa da zubar da jini da sauransu da yawa za ka ga masana harkokin tsaro ɗin da zaman lafiya suna faɗa cewa yawanci fa abubuwan nan ana yin su ne don wani ko wasu don a baƙanta wa wani don a ce mulkin wani bai yi ba dan a ce wani bai iya kaza ba ko dan a ce wani ya kamata a masa kaza an yadda a kashe mutane a zubar da jinin mutane a hana mutane kwanciyar hankali don biyan bukatar a ɓata wani da yawa ana yin wannan sanannen abu ne amma abu ne wanda yake a kunshe haka kuma dole za ka bashi a kunshen ɗan adam in baya son kamala ya iya bin hanya dubu ɗari da zai iya illata ta ya ɓata ta ya cutar da kai bari ba ku misali ɗaya a cikin zamantakewar mu na yau da gobe yanzu dai ka gani babu wanda kuke zaman lafiya da ita irin matar ka kuma in an ce ka lissafa masoyanka a duniya ai ina jin ka iya sa matar ka ko ba ka bane ba to al'amari ya canja yau wani ba Allah ya tashi aure zai yi zai ƙara aure matarsa ta buga ta buga ta buga kaga abin nan da zai yi ba ya fi ƙarfinta ta ce to za a yi maganinka ta ɗauki waya ta buga iyayen yarinyar da yake nema ta ce to wani mijina ne ni ne matarsa ba wani koyi-koyi ina shaida muku cewa bai da lafiya ba ma namiji ba ne gaba ɗaya ni ma saboda albarkacin 'ya'ya nake zaune da shi kuma yana da muguwar cuta a jikinsa ina je muku tsoron 'yarku ta zo ita ma ta rijista amma fa shawara na baku kuma in kun ga dama ku gaya masu ku ce ni na kira ku na gaya masu na gaya masu daga nan ta kashe magana a wurin kuma ya zo yi bala'in ta ce eh an faɗa ni ji abin da za ka yi kai ya kore ta ba za ta kori ba ta sha biyar ya zai yi ta <laughs> wannan wannan mai ya sha biyar malam ka kuskure ka sallame ta ayanka ma ba haifi ma zanga-zanga ba ai sai za ka ce ganin wasu suke haƙuri dole ka riƙe ta bayan da za ka yi ya sha biyar ai sai su tayar maka da hankali sai ka ga yaran ka kana magana ba sa kula ka saboda su wasu suka sani ko ba ka bane ba wani ya zo ya ƙara aure ya'yan suka zo suka ce to ai sai ka haɗa kayanka ka bar mana gidan da mu da uwarmu ya ce to haka za a yi ita suka ce ƙwarai kuwa ba wata wanda za ka kawo mana a nan gidan ya ce ni ne suka ce kwarai ya ce to mutuwa ne ko raba gado ne ko me suka ce kawai sai ka bar gidan ka je ka kama wani gidan haya da kai da amaryar ka mu kuma ka bar mu da uwan mu ana kaga wannan mata ta zama a duriya ƴaƴa ma sun zama a duwai to mutum ya gyara gidansa kada ka bari tashin hankali ya furu wuta ta furu a gidanka kai kokari ka kashe ta kafin ka fita ka je ka da abokanan gaba na waje Allah zai kare yanzu Allah yayi rayuwa da abokanan gaba yayi addu'a Allah ya kare shi to sai annabi ya nuna mai siyasar zamantakewa as-sajaya allati hiya ahsan min ghairiha wato yi haƙuri akan su'i akhlaqihim mummunan ɗabi'ar waɗannan mutane kai manzo Allah kai ne sahibul khuluqil azim mai kyakkyawan hali mai girma kuma ni ubangijinka ne Allah yake gaya masa kuma na san duk abin da ake shiryawa a kanka idan sun jefa maka mummuna kai kuma kai musu kyakkyawa haka Allah ya ce da shi khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin ka riƙe afuwa ka ainihin wato a yi umarni da abin da yake sananne ne a shari'a sannan kuma ka kau da kai akan jahilai sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya rida umarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuma kan shedan bayan ya gaba da mutane to akwai kuma shedan shi kuma mai Allah ya ce masa wa qurbi a'udhu bika min hamazati fi shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun Allah ya ce kuma ka faɗa. rabbi ya ubangiji a'udhu bika min za ash-shayatin ya ubangiji ka kare ni daga zungurin shedan hamazat jam'i ne na hamaza shine wato almarra min alhamz kenan abinda ake nufi da alhamaza alhamzu shine annaqsu wadaf'u bil yadi suka da zunguri shedan yana suka shedan yana kuma zunguri ko da hannu ko da wani abu to ka nemi Allah ya raba ka da zungurin shedan da shafan shedan akwai kalmar almihmazu almihmaz shine wani ƙarfe da mahaya dabba suke yi mai tsini in dabba ana tafiya ana tafiya da ita sai take nuna gajiyawa ba ta sauri sai a rinka caka mata ƙarfan, in an ɗan caka mata sai ta zabura sai ta kama sauri tana sauri tana sauri saboda ba ta so a ƙara soka mata shine ake ce da shi mihmas to hamazati shayatin ɗan ma yana zungura ɗan adam yana sukansa wannan mahaya dabbobi sun san abin da ake ce da shi al-mihmas to me ake nufi na kaimi Allah saka da gashi a ni dan ba fulatini ne ba ba haushe bane ba kai ma kuma dan kwana ne ba fulatini dabaru ne kawai da kane kane Allah ya sa mu dace to me ake nufi da hamazatu shayatin ana nufin wasuwasin shaytan an ce zunguni shaytan amma ana nufin wasuwasi ga bani adam dan shaytan yakan iya shiga zuciyar dan adam ya sa mai wasuwasi ya sa mai saban Allah ya sa masa aikata abinda Allah ya hana Allah yana nufin ya ayyuhar rasul ka roki ubangiji a'udhu bika wa atasimu bihimaka min wasawisi shaitan Allah ka raba mu daga waswasin shaytan ka raba mu da nazagatu shaytan al'asima ka raba mu da hamazatihi a sayyia kuma ya ubangiji ina neman ka kare ni da karewarka ka tsare ni da tsarewarka daga cikin al'amura na addini na da duniya na gaba daya kai kai kaɗai ne wahdakal qadiru ala himayati Za zaka bani kariya daga waɗannan shedanu a cikin wannan addu'a Allah ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wa duk da shi ma'suni ne Allah ya kare shi amma ya koya masa dan mu al'umma mu koya ta'limun ne lil mu'minina wa irshadun lil mu'minina ila al-luju'i da'iman ila khaliqihim cewa mutane kullum su rinka koma zuwa ga mahalicin shine Allah likai yajba anhu wasawisu shaytan wa nazarati dan Allah kare musu waswasin shaytan da zungurin shaytan dan uwana in ka ga mutum ya shiga wuta to shaytan ne kai shi duk wanda kaga ya shiga wuta shaytan ne kai shi kuma duk wanda ga ya shirka ko ya yi bid'a shaytan ne kai shi yasa kun ga wani ikon Allah ko yaushe musulmi ba yadda za a yi a tsarin rayuwarsa ya wayi gari ya yi ne bai yi a uziya ba zai yi ba dole sai ka yi a uziya shi yasa aka ce mai neman tsari daga shaidan ya yawaita karanta kula uzu bi rabbil falaq da nasi yanzu kaga cikin muridin da aka koya mana falaq da nasi maganin shaidanu maza ne da mata kuma da shaidanu na mutane da aljanu gaba daya da kuma sharrin mahassada da makiya da sharrin masu kullata da riko a cikin zuciya da duk wanda yake da damuwa ta mutane damuwa ta shaidanu jin tsoron mahasada jin tsoron makiya jin tsoron abokanan gaba to ka rike wuridin kula uzu bi rabbil falaki da nasu yanzu kun ga yazo a sunna cewa kullum bayan asubahi annabi yana yin falaki da nasi da kulhuwa uku uku kaga farkon yini kenan sannan kullum bayan magariba cikin wurin da ake akwai falaki da nasi da kulhuwa uku uku sannan kullum idan mutum musulmi yazo zai kwanta to akwai wuridin da ake karanta kul huwallahu da falaki da nasi uku uku ya kamata mutane su tambaya me hikimar da ta sa a karanta da asubahi sannan kuma a zo a karanta idan za a kwanta bacci a shafa a jiki har ma cewa ake in za ka kwanta ka shafa falaki da nasi da kulhuwa a jikinka ka shafi kullum annabi sai ya shafe jikinsa da kul lahu da falaki da nasi sannan kuma kullum sai ya shafe jikokinsa Hassan da Husaini ba wai shi kadai ba saboda me saboda neman kariya don mutum yana neman Allah ya kare shi da sharrin ɗan adam to ya rinka karanta wannan surori yana maimaita su ka kori ko wuri ka yi ko addu'a za ka yi an karanta falaki da nasi ana yawan karanta su ana neman kariya da su amma mutum ya zo ya zauna baya addu'a kaga wannan ɗan adam da kake gani in ba yi da gaske ba sai ya kifar da kai wani ya faɗa ce a ce mu mai da addu'a kullum garin Allah ya waye sai ya ta sai ya ta aman gashi kuma ya ɗebi shekaru yana wani wani kullun ciwo aka ɗora masa yana ta fama da ciwo ya je asibiti likita ya ce lafiyar ka kalau shi kuma ya san bai da lafiya amma duk na'urar da za a gwada ta nuna fa komi normal amma shi kuma a cikinsa ba normal ba ne suna nan irin wannan mutanen da yawa har sun haƙura ma da zuwa asibiti sun nemi na gargajiyar abin ya gagara sihiri ne sammo ne tsafi ne wani dan uwanka ne zai je kulle kulle a wajen malami boka mara tsoron Allah ya bashi wani abu na kashewa ya je jefa ka cikin bala'i da yawa suna nan wani an dauke masa baya jin kanshi kwata kwata wani ɗanɗano ne baya ji duk abin da zai sa yadda ka san dusa ya zuba a bakinsa ba zai ji kes ba a ga an gama da kai suna nan larurori da yawa da suke faruwa wani kuma in dai dare yayi ba shi ba bacci haka zai kwana yana birgima sai ya zo ofis ta gingiri ko ya je kasuwa ya ta gingiri amma an hana shi bacci da daddare sihiri kuma yau wai Allah ya kama lokacin da wai ba a so wai a ga wai mutum yana cikin rufin asiri wannan wace irin al'umma ne wannan riga yau aka kana cirewa kana canja wani sai kama jan haushin ka sai rinka zagin ka yan iska kawai mara mutunci barawa banza barawa waje wai zagin ka yake wai wai wannan zagin da yake maka wai dan yanka kana canja riga wai ya ce ma dan iska ya ce ma barawa banza kuma ba abin da ya haɗa ka da shi mutum yau da an ga ko gida wani bai isa ya santi a gidansa kun lura yanzu gini da ake sai a gyara cikin gida ba a santi a waje saboda ido ido kawai screening ake ta waje kawai ya haƙura da yaban da za a ce ya kera gida saboda wallahi akan wannan kantin gidan da zai yi bilal azim wani sai ka taba a anguwa wani da ya juya in ya tuno kai wani ya wani ya gyara gidansa wallahi bai iya bacci ba yanzu wani mota yake da ita lafiyayya ne ke waya iya hawanta kullum sai in larura haka ya dan fita haka ko ya kai ta wani guri ya koyi ba zai iya ba saboda mutanen da yake tare da su yan sa ido ne an tara mutane an sa ido a kansu ba a so a ci gaba in aiki kake yi kana samun rufin asiri ba a san harkar aikinka ba alherin da ke cikin aikinka sai a ci ai farawo ne kai sata kake a wurin aikinka sa ma ido a gaya za a yi maka illa idan kasuwa kake yi kasuwa tana tafiya al'amura suna tafiya sai gaya ana kokarin ya za a karya ka ana bakin ciki me yasa ka samu rufin asiri wani ya ce wallahi malam yan uwana ne ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya gaba suke da nafsar hankali me yasa saboda Allah ya ɗaga ni ni kaɗai a cikin su su suna nan dai a ƙasa mu kuma mun yi sama baya zaman lafiya da su to wani wace irin rayuwa ce kaga dole mutum ya addu'a kuma babu wani fanni fa da babu a ko ina duk wanda ya samu ɗaukaka ko ya samu ci gaba a ƙasar nan wallahi in bai rage bacci ba wallahi sai sun kifar da kai sai kayi da gaske ko arziki ko aiki ko sarauta ko sana'a ko buɗi ko al'amura suna tafiya maka kasuwa tana tafiya ko kana da 'yan harkoki ka samu rufin asiri wani shi bakin cikinsa wai dan me za a ganka cikin ni'ima da yalwa shi baya so ba ga kana neman bashi a wajen mutane ba ba ga je kana kukan masararka ta kare ba to lokacin za su shirya yadda za su yaƙe ka to za ka kwanta kai ta bacci kullum in kai asuba ka tsaya bayan masallaci kai ta zikiri kana neman kariya kullum in za ka kwanta bacci daga hannunka ka roƙi Allah ka shafa jikinka ka ce ya Allah ka raba mu da abokanan gaba na nan haka ka raba mu da abokanan gaba na nan haka ya Allah na can haka ya Allah na baya da na sama da na ƙasa Allah ka ba mu kariya ya Allah ka sa a daɗe ana yi sai gaskiya su da ka su da ka ba mu san suna duka ba su tona rami su tona rami mu ta tsallakewa ya Allah in sun tona ka sa mu ƙetare su ga mun yi sufa mun tsallake dole sai da addu'a in ba ka ba wallahi za su zaunar da kai shawara ce nake baka kaga annabi ma Allah ya ce masa ya nemi Allah ya tsare shi daga zungurin shedan daga sharrin shedan shedan din nan akwai na mutane akwai na ainihin aljanu su wannan addu'o'i ne da aka koya mana don mu nemi tsari shi ta kullum kullum kullum musulmi babu wani minti ko wani lokaci da zai kai ba a ce ya addu'a ba addu'ar shiga gida addu'ar fita gida addu'ar shiga masallaci addu'ar fita addu'ar shiga kasuwa addu'ar fita addu'ar kwanciya bacci addu'ar farkawa komi addu'ar hawa abun hawa addu'ar sauka daga abun hawa addu'ar zama a wuri addu'ar tashi ko meye mutum zai musulmi sai an koya mai addu'ar da zai to kaga ashe dan ka sani kai nan nan baka isa ka rayuwa ba tare da an yi maka addu'a ba abun mamaki wani dan uwa yake cewa wallahi wani ba musulmi bane kafiri ne yace da Allah ya tara masa malamai zai ba da kudi ai mai addu'a kafiri ne arni ba aka ce oga addu'a yace a ah, addu'a yana aiki ai yace a tara mai malamai aka tara masa su ƴan uwa mabukata suka je da ƙur'anansu ya ce wannan ƙur'ani ya sauke min shi duka gaba ɗaya baya masalla aka yi ciniki da shi ya biya ya ba a ce ga aran ma ya cire babban rigar samala a gidan kafiri ya gama addu'a an zuba masa ‘yan tsabasa a jihu sannan kuma ya tsuguna yana jan kaya an yi magana ya ce to kowa sana'ar da Allah ya hore masa arzikin da ya samu ne yake ci tunda shi ƙur'anin Allah ya bashi ko musulmin tun da ba ku nemi a muku addu'a ba <laughs> tun da ba ku nemi a muku addu'a ba ga shayar na suna nema a muku addu'a shi a bashi kudinsa kawai in kuma wa wanda ya yi ce ya ci haram a yi mai bayani su ƙur'anin ma ya kan yake gaba ɗaya ƙaran ma kenan Allah ya ƙara haƙuri da dacewa Allah raba mu da talauci almuhim wannan raha ce na gaya muku abubuwa ne da suke faruwa yau da gobe yana gaya muku idan har kafiri wanda ba musulmi ba yana neman a yi mai addu'a to ya ta gani na je sayan kaya gurin wani kafiri muka sai kaya muka ce kai mana rai ya ce to za ka yi mana addu'a yace ya yadda zai rage amma da sharaɗin a masa addu'a amma yau mutum musulmi yana zaune baya addu'a kuma baya sa a yi masa addu'a ko ƴaƴanka ka sa su yi maka addu'a ko matanka ka sa su yi maka addu'a kuma ba laifi bane mutum ya ga wani mai tsoron Allah ka sa ya yi maka addu'a ya roƙa maka Allah kai masa isani ba laifi bane ke malam kun gama karatun Qur'ani ku yi mana addu'a ka kyautata masa a don bazara ma ba kana watsa kuɗi wasu ba ballantana wanda ya roƙa maka Allah ya ce maka na? muna fatan yan uwana mu dinka tunawa da roƙon Allah yana da muhimmanci yanzu musamman halin da ake ciki a ƙasar nan bil munasaba duk wata dabara mai dabara ba ya ƙare ba ko da yake ban sani ba ko akwai wata sauran dabara yanzu a koyi da ba a da ita ba an kasa samun zaman lafiya a ƙasar nan amma an sani akwai bayin Allah a ƙasar nan masu tsoron Allah me yasa ba za a me yasa me yasa gwamnati ba za ta ce mutane su je su yi ta addu'a ba yanzu ramadan ɗin ya kamata da gwamnatocin jihohi da gwamnatoci na federal government a yi alaƙa da malamai masu karantarwa a sa a yi ta addu'a a ƙasar nan Allah ya bada zaman lafiya wanda a cikin wannan ramadan ɗin dab da ramadan ɗin aka shiga cikin tashin hankalin da duk ƙasar har yanzu ana cikin damuwa ana cikin firgici amma wai toshewar basirar ta kai ga a iya buɗe baki a ce a yi addu'a ma abin ya gagara amma ɗaiɗaikunsu suna neman kujera ta siyasa suna biya wa malam kaza malam kaza a je umra a yi addu'a a kira sunan su a yi musu addu'a haka abin da suke nema amma ita kasar fa yanzu ba mu da bukata wannan kasar mu yi mata addu'a duk mun shiga cikin firgici da tsoro kowa yana kuka yana kuka yana tsoro yana damuwa yanzu ba za mu iya roƙon Allah ba yanzu su malamai da suke karantawa da suke wa'azi da masana qur'ani suke abin nan yanzu ba za a ce da su su addu'a ba a sa su roƙi Allah ba a sa bayan Allah su addu'a su roƙi Allah akwai bayan Allah wallahi a ƙasar nan akwai bayan Allah wallahi akwai mutane wanda suke na Allah ne amma an alƙali a nuna ma an san da su ma a nuna ma an san da kimar su a roƙi Allah wannan bala'i wannan tashin hankali wannan tsada wannan rashin zaman lafiya wannan rashin tsaro wannan zubar da jini wannan kashe-kashe wannan firgici wannan rashin bacci za a yi buɗe baki a ciyar da ba so muna ba da shawara duk wani mutum da yake najeriya musulmi mata ma ta kanta take ba ta mijinta take ba akwai masifar da ta faru a ƙasar nan wallahi mutum zai falla da gudu ya gudu ya bar ɗan jaririnsa na shekara ɗaya a zanin goyo akwai bala'in da ya faru a ƙasar nan suna nan ba ɗaya ba biyu ba mace ta jefar da ɗanta jariri na gadon bayan ta wullar da shi tana neman ranta kuma har yau ta dawo kan shi ba da haka mu dai a fahimtar mu addu'an nan ita ce take da muhimmanci tunda dabara mu ta ƙare ƙarfin mu ya ƙare wayan mu ya ƙare ƙarfi dai ƙarewa gwamnati ko ita take da so da take da ɗan sanda ba za mu ce gwamnati ta gana ba tana nan tana ta kokarin ta tana ta iya abin amma har yanzu abubuwan dai ba su gama daukan seti ba so kaga dole a dawo kuma a ce addu'a a roƙi Allah an sha wahala an ci kwakwa kaga sai a dawo a kama Allah ko waye ko wanda yake barnan ma ya san muhimmancin addu'a shi ma muna yin barnan fa yana sa a yi masa addu'a Allah ke muke shi kada yi nasara a kansa ballan ta kai ne gaskiya to me Allah ya ce a حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون الله ينا بعد الأباري dangane da halin wanda izo mutuwa ya ubangiji ka ba mu mutuwa mai kyau Allah ka ba mu mutuwa mai kyau halul muqtadir kenan inda al-maut cikin kafirai ko waɗanda suka yi sakaci a rayuwarsu ba su yi wa Allah biyayya ba ba su yi addini ba wannan yana iya faruwa akan kafiri yana iya faruwa akan fasiki akan mabarnaci ko da musulmi ne wanda ya sakaci bai yi amfani da damarsa a wannan duniya kafin ya mutu ba jama'a wallahi mutuwa gaskiya ne ba ƙarya ba ne mutuwa gaskiya ce ba ƙarya ba ce amma ba za ka ba za ka ba za ka sani haka haka din ne ba sai ranar ta zo ta kanka a lokacin za ka gane lalle gaskiya ne maganar mutuwa da ake cewa masu sakaci akan umarnin Allah za su zo wallahi idan mutum ya zo mutuwar ta zo masa ya ganta kiru da musu zai ce ya ubangiji ka yi haƙuri ka dawo da ni duniya a yi mun afuwa su'alun raja a cikin nan ilar duniya li yusliha ma afsa da fi muddati hayati inji imam ibn kafir hatta a jaa ahaduhum al-maut har sai yayin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu. qala rabbi irji'un zai ce ya ubangiji a dawo da ni shine irji'un daga raja'a yarji'uni ubangiji Allah ku dawo da ni ya Allah saboda me la'alli a'malu salihan fi ma taraktu don in aikata la'alla zan aikata aiki mai kyau a cikin abin da na bari wai kaga yanzu ne da ya ga mutuwa wai zai ce wai a dawo da shi wai duniya wai yanzu ne ya san aikin alheri da duk an cika masa kunnensa da wa'azi ka aikata alheri ka aikata alheri ka yi wa mutane alheri ka taimaki mutane ka agaza wa mutane ka yi gaskiya ka yi kaza ka yi kaza duk bai yi ba sai da mutuwa ta zo masa zai gaya wa Allah ya gaya mala'iku ka mala'ika rabbir ji'un zan yi aiki shi ma tarattu kalla Allah zai ce sam da zai yi ba yawwa kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut Allah ya ce ya ko masu hali ya ko masu iko ya ko masu rufin asiri ya ko masu dama ku ciyar daga abin da muka azurta ku wannan kuɗi wannan dukiya wannan kadara wannan arziki wannan wadata ku ciyar ku taimaka ku bayar cikin abin da muka muku kafin mutuwa ta zo wallahi za ka yi tasarrufi da kuɗinka ne da dukiyarka in kana raye kana mutuwa ya zama na magada wallahu kabirun bima ta'malun Allah zai baku labari akan abin da kake aikatawa mutum ya ta tara kuɗi ka kasa gane me zai da kudin ka gina gida ka hau mota duk da ake hawa duk rigar da ake sawa ka sa duk matar da ake aura ka aura in shaguna ne in kadaroni ne in kamfanoni duk kana da shi amma kana ta ajiye biliyoyin kuɗi kana ta sayan kadara kana ajiyewa kana me za ka yi shi alhali a lokacin da akwai makotanka da yan uwanka da danginka da suna kwana da yunwa akwai wanda bai da abin da zai sa a baki kana da alaka da shi kuma ka san shi a yayin da masallatan garinka masallatan unguwarka suna cikin mugun talauci kai kuma Allah yana ta baka yana ta baka yana ta baka komai kafi karfinsa mutane su kwana da yunwa kai kuma ka kwana ƙoshin maya mayawa har ya samu hawan jini kaci kaci kaci amma wasu ba su ci ba to me za ka yi da kuɗin a gaya min me za a yi da kuɗin shi ne sai mutum ya gama tara kuɗin bayan da zai da su kuma sai ya nemi mulki haka ake yi in mutum ya tara ya tara ya tara ya rasa yadda zai yi sai ya fara neman mulki bai iya yin wani abu ba wani yana yin alherin amma ba dan Allah yake alherin ba idan yanzu mutum ya sai tanan da shekara biyar shida yana so zai fito ya nemi wata kujera ta siyasa sai rinka taimakon mutane sai rinka yi ko can sai ku dace ai ya fito yana neman kaza daman ba dan Allah bane wannan ita ce musibar da take dan wannan al'umma ku yi hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya al'ummar da kake tare da ita kake rayuwa da ita wallahi tana da haƙƙi ka taimaka mata kuma shi taimako mutum ko yayi saboda Allah ba wai saboda wai a san yayi ba kuma an kasa iya yin abu dan Allah yau duk wanda ya wani abu dole sai an faɗa dole sai ya gaya duniya ya yi idan ya yi ba a san ya yi ba to ji yake kamar Allah bai sani ba da aka shi damun mutane don su ya yi da aka mutane su sani to sai mutum ya tara ya tara ya rasa yadda zai kuma wani ɗin Allah Ubangiji ya hana shi mulkin duk shekara sai ya kashe miliyan kaza wani ya taba neman wata kujera ya zo muna magana yana cewa wala a mana addu'a nace wace addu'a kuma na a yace wala aidi ai hakuri yace a iya wata hudu biyar shida da muka fito muna ɗan neman kujerar takarar da malam a banzan bazara kuɗin da na zubar malam ba su wuce wato ba za su jarra naira miliyan ɗari ba na ce yanzu daman kana da miliyan ɗari muna tare da kai haka miliyan ɗari ya ce yanzu ba zan iya gaya ma ga kobo inda ya shiga ba a yi mana addu'a eh yanzu za ka ce addu'a amma shi mai addu'ar ko naira ɗari bai samu ba in dai akan wannan abun ne za su iya kashewa kuma sai an kashe kuɗin kuma Allah ya hana abun to damar su kuɗi ko ka yi wa Allah aiki ko kuma ka zo ka aikin banza da ka ƴan uwana halin da ake ciki akwai ƙarancin taimako matsin da ake ciki akwai rashin masu hali su taimaka wa yau. wasu malam Allah ya rufa musu asiri wallahi rufin asiri na duniya wallahi Allah ya ba su shi malam to amma kuma Allah bai ba su zuciyar taimakawa ba akwai ranar da na sani hatta idan ja ahadahumul maut qala rabbi irji'un ubangiji ya ce wallahi ku yi kokari ku ciyar wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa ya kula rabbi laula a akhartani ila ajalin karibin fa a asaddaqa kaji ya ubangiji ina ma za ka dan jinkirta mun zuwa wani ajali na kusa kusa zan bada zan gaskata zan yi sadaka zan yi wa kun min yanzu zai gaskata Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala da bai yarda da Allah ba ya ce ayi kaza ayi kaza da ka mutum zai yi da na sani in ya zo mutuwa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na kaji absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya ubangiji ka da mu duniya dan mai aiki mai kyau yanzu duk in an ce aiki mai kyau ba san ma ana yin wazi ba ko ba samu da aiki da kyau amma wallahi da yawa akwai waɗanda sai sun zo mutuwa za su ce wa Allah ya Allah ka mayar da mu duniya don mai aiki mai kyau farji ina na amal salihan inna muqinuna lalle mu dinnan masu yaqini ne mun tabbatar kai Allah gaskiya ne walau tara idhu qifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina fa nakuna min al-mu'minin an tsaye da su a bakin wuta kenan za su ya ubangiji ka duba sai an kawo su gaban wuta waɗannan ƙarya ta ƙare ƙulle-ƙulle ya ƙare rashin mutunci ya ƙare shaidanci ya ƙare jabberanci ya ƙare nuna isa da girman kai da faɗaɗa ya ƙare an yi zalunci an yi duk abin da za a yi gani kake duniyar a hannunka take sai abin da kaga dama za ka yi ka kashe wanda kaga dama ka bar wanda kaga dama ka zagi wanda kaga dama ka ci mutunci wanda kaga dama ka taimaki wanda kaga dama ka kaskantar da wanda kaga dama ka faɗi abin da kaga dama wanda ya tsaya maka a hanya ka ce za ka kawar da shi duniya ce za ka yi ka gama ayi akwai lokacin da mutum wallahi sai ya yi da na sani ai alhamdulillah da Allah ya sa akwai mutuwa ai ai duk abin da wani ɗan adam zai iya yi a duniya ai a bashi dama lokaci ne ba wani abin da yake dawoma ba a mutu ba ma ana iya daina yayin mutu mutumin kirki ma yana aikin kirki ma ana iya daina yayinsa ballantana mutumin banza da yake aikin banza lokaci ne in mutuwa ne in kashe mutane ne in zalunci ne in mene a yi ta yi ba za dai a ƙare ba tunda bayan Allah ne mai Allah ba za a ƙare ba sai dai mai ɓarnar shi ya ƙare to sai an zo mutuwa kuma za a zo a shiga uku a gaban wuta mutum zai tsaya yana cewa ya ubangiji ka taimake ni ka dawo da ni duniya zan aikata aiki mai kyau ba za mu kare ta ayoyinka ba Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal suna kuka suna ihu a cikin wuta za su ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai ba wanda muka kasance muna aiki ba Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadir yanzu ba mu ba ku nisan kwana kuka dade a duniya ba muka yi muku wa'azi har mai gargadi har kurkura ta zo muku shine waja'akumun nadir kuka ci duniyar kuka ci duniyar har shekaru suka yi yawa kuka fara ganin gashin ku ya fara yin fari duk bai ishe ku wa'azi ba waja'akumun ma ne fama na min nasi ku dandani wutar azaba azzalumai yau ba su da wanda zai taimaka musu to za su yi ta roƙon Allah ya dawo da su Allah ba zai dawo da su ba kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asun nan zamu tashi insha Allah abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne da kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka ta'ala ya mun afuwa ya rangwanta mun kada ya sa ku aiki da shi Allah ya sa mu cika da imani wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh